Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله الله saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya da fatan an waigiri cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye suka hada da shirin nan na isra'ila a yau bansa muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na guzaran hanya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Toma Dalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. Kasashen waje na ci gaba da kwashe jama'ar su a Sudan a daidai lokacin da rikicin ƙasar ke kara kamari. Ƙasar Rasha ta soki Amurka kan hana 'yan jaridanta takardar biza ta shiga Amurka. Iran ta ce za ta gaba da goyon bayan Falastinu akan gwagwarmayar da take yi da gwamnatin Sahayoniya. Don suka jirin labaran dalla-dalla. Rahotanni daga Sudan na cewa kasashen waje da dama sun kwashe mutanen su daga kasar. Kasashen da suka hada da Amurka, Burtaniya, Faransa, Jamus, Saudiya, kawo yanzu duk sun ɗibi 'yan kasashen su a kasar ta Sudan a daidai lokacin da rikicin kasar ke ƙara kamari. Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce sojojin Amurkar sun kwashe jami'an kasar da kuma iyalansu daga Sudan ɗin. birtaniya ita ma ta sanar da kwashe jami'an diplomasiyanta da su da kasar ta sudan a cikin wani yanayi na gaggawa da matsi kamar yadda firaministan kasar rishi sunak ya tabbatar ana ta bangare ma'aikatar harkokin wajen kasar faransa ta sanar da cewa ta fara kwashe 'yan kasarta daga sudan tare da sauran jami'anta na diplomasiya waɗanda rikicin da ke gudana a kasar tsakanin sojoji da kuma dakarun rsf ya rutsa da su jamus ta sanar da kwashe 'yan kasarta da jami'an diplomasiyanta kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a shafin ta na twitter har yanzu dai ba tabbas ko kuma wata alama daga bangarorin da ke rikici a kasar ta sudan na mutunta yarjejeniyar tsakaita wutar da suka yi alkawari a cewar bayanai kawo yanzu dai alkalin wucin gadi da hukumar lafiya ta duniya ta fitar suna cewa sama da mutane 400 ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da 3,500 suka jikata a rikicin da barke a kasar tun ranar 15 ga watan nan. kasar rasha ta yi da kakkausan lafazi da matakin amurka na hana 'yan jaridan da ke rakiyar ministan harkokin wajen kasar da ke shirin zuwa birnin new york takardar visa ta shiga amurkar ministan harkokin wajen rashar sergei lavrov ya danganta matakin na amurka da wauta da abin da ya ce rasha ba za ta taɓa mantawa da shi ba kuma ba za ta yafe ba rasha dai ita ce ta karbi ragamar shugabancin gwamnatin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na wannan karo ana sa ran shugaban diplomasiyar rashar sergei lavrov zai jagoranci taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar a birnin new york a daidai lokacin da ake tsaka da yakin ukraine shugaban kwamitocin majalisar dokokin afirka ta kudu cedric frotli ya soki lamarin leƙen asirin ƙasashen waje da ake zargin gwamnatin amurka da aikatawa mr frokli ya yi tsokacin ne yayin zantawa ta baya-bayan nan da yi da kafar cmt yana mai cewa hakan ke ta hurumin 'yancin mulkin kasashen da abin ya shafa ne da suka hada da na afirka a farkon watannin ne dai wasu takardun bayanai suka bulla ta kafofin sada zumunta waɗanda ke fallasa yadda amurka ke leƙen asirin sauran ƙasashe ciki har da ƙawayenta da ma wasu hukumomin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya takardun sun haifar da matukar damuwa ga ƙasashe da dama ciki har da afirka ta kudu wadda ke makwabtaka da namibia inda aka gano cewa wani jirgi mara matukin amurka ya tattara wasu bayanai ta samaniyar tekun namibia kusa da tekun afirka ta kudin game da hakan a cewar dan majalisar duk da cewa amurka ta ce jirgin mara matuki ba mallakin gwamnatin ta bane kuma yana gudanar da bincike ne a fannin zirga-zirgar ruwa wasu kafofin watsa labaran namibia sun zargin cewa jirgin na leƙen asiri ne kuma mallakin gwamnatin amurka To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa wacce daga birnin Tehran. Iran ta jaddada aniyarta ta goyon bayan gwagwarmayar da Falastinawa suke yi da gwamnatin Sahiyoniya. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahian ne ya bayyana hakan a wata tattaunawa ta wayar tarho da Ismail Haniye shugaban ofishin siyasa na kungiyar gwagwarmayar Hamas da ke zirin Gaza. dama kafin hakan iran ta ce za ta ci gaba da bayar da karin goyon baya ga al'ummar palestinu da kuma gwagwarmayar da suke yi na 'yantar da yankunan da aka mamaye da kuma kafa gwamnati mai cin gashin kanta mai alkudus a matsayin babban birnin ta ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahi abdullahian ya bayyana hakan yayin wata tattaunawa ta daban ta wayar taho ranar asabar tare da babban sakataren kungiyar gwamnatin islama ta islamic jihad ziyad al nakala inda ya taya shi murnar sallar idil fitr ta karshen watan ramadana haka kuma yayin da yake isharar da jawabin da jagoran juyin zuhal musulunci ayatollah da hamani iya yi a game da ranar sallar idil fatir babban jami'in diplomasiyar na iran ya jaddada mahimmancin koma bayan da 'yan sahayoniya 'yan mamaya suke ci gaba da samu koriya ta arewa ta yi watsi da kiran da kasashen gongo g7 suka yi mata na ta da marar makaman nukiliyar ta kasashen na g7 a wata sanarwa da suka fitar bayan taron su na japan sun buƙaci koriya ta arewar da ta yi watsi da duk wani sabon gwajin makamin nukiliya ko harba makamai masu linzami ministar harkokin wajen koriya ta arewar ta yi watsi da furucin na kasashen tana mai danganta su da kasar london tana mai cewa shirin nukiliyar kasar ta abu ne wanda ya yi nisa kuma abin da ba za a sha baya game da shi ba saboda hurumin kasar ne to jama'a karshen labaran duniyar kenan wanda aka saurari labaran duniya tare da hassan barka yanzu kuma sai sauran shirin inda za mu fara da shirin nan na isra'ila a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na isra'ila a yau shirin dai yana yin dubi ne akan abubuwa da suke wakana a cikin isra'ila ta fuskokin siyasa ko tsaro zamantakewa tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan shirin Isra'ila na dawo da siyasar nan ta yin kisan gilla akan jagoran gwagwarmayar Falasɗinawa a ciki da wajen Falasɗino. wannan shi shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin tun bayan kafa haramtaccen gwamnatin yahudawan isra'ila babbar siyasar da isra'ila ta dogara akan ta tun daga farko da ita ce yin kisan gilla akan falasdinawa musamman ma dai waɗanda suke gwagwarmaya domin tabbatar da cewa sun kwato da 'yancin ƙasarsu da kuma kawo ƙarshen mamayar yahudawan isra'ila a kan su wannan siyasa ta isra'ila ta yin kisan gilla a kan jagoran gwagwarmar falasinawa ta fara ne tun daga lokacin da falasinawa suka shiga gwagwarmayar neman su wanda kuma hakan baya rasa nasaba da irin yunkurin da isra'ila take da shi har kullum da tabbatar da cewa ta mai da kanta a matsayin wata gwamnati ga garabadau ga dukkanin masu adawa da ita ko kuma hankoron ganin bayanta irin wannan salon siyasa shine abinda gwamnatin benjamin netanyahu take kokarin dawo da shi a halin yanzu kuma an tattauna hakan ne a wani zama na majalisar ministoci wanda ya gudana a matsugunnin yahudawa na sidrut da yake kusa da yankin zirin gaza inda ministocin isra'ila suka tattauna akan hanyoyin da za su bi wajen dawo da siyasar nan ta kisan gilla musamman akan jagoran gwagwarmayar falasdinawa sai dai wannan tattaunawa duk da cewa an gudanar da ita ne cikin sirri amma bayanai sun fita dangane da yadda zaman ya gudana da kuma abin da aka cimmawa na aiwatar da wannan siyasa tashar talabijin ta isra'ila ta channel 12 ta ambato cewa benjamin netanyahu ya gargadi dukkanin ministocinsa akan su yi gum da bakinsu dangane da wannan siyasa ta kisan gilla da ake neman a dawo da ita kan jagoran gwagwarmayar falasdinawa da bayyana cewa hirɗinsu suka bayyana abin da aka tattauna ko kuma suka ko da kalma ɗaya ce dangane da wannan batu na aiwatar da wannan siyasa a lokacin da suke amsa tambayoyin manema labarai ko kuma a sauran zantutukansu bisa ga irin bayanan da suka fita dangane da wannan zama da ministocin isra'ila sa gudanar dangane da aiwatar da siyasar kisan gilla a kan manyan jagoran gwagwarmayar falasdinawa an ayyana wasu daga cikin waɗanda su ne suka fi fifiko wajen fara fuskantar su da kuma fara aiwatar da irin wannan siyasa a kan su a tsakanin jagoran gwagwarmayar falastinawan ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fice da kuma ƙaurin suna a wurin isra'ila da kuma take ƙoƙarin ganin bayansu da kowace hanya shine saleh al'aruri wanda babban jigo ne a kungiyar gwagwarmayar falastinawa ta hamas wanda isra'ila ta bayyana cewa a cikin 'yan lokutan baya-bayan nan ya aiwatar da wasu ayyuka masu matukar hadari ga isra'ila da ma makomarta shine inda ya ci gaba da tuntuɓa tsakanin tehran da beirut da kuma yankin zirin gaza domin kaddamar da hare-haren da aka kan isra'ila a kwanakin baya na makamai masu lizami daga yankunan kudancin labanin da kuma yankin zirin gaza wanda isra'ilan ta dora alhakin hakan akan salih al'aruri kuma bayyana cewa shine wanda ya shiga ya fita a tsakanin bangarorin da suke da hannu wajen aiwatar da wannan hari baya ga kuma mutum na biyu wanda isra'ilan ta bayyana shi da cewa yana da hadari kamar salih aruri din shine yahaya sanwar wanda kuma shine shugaban kungiyar hukumar falastinawa a cikin yankin zirin gaza isra'ila ta bayyana yahaya sanwar a matsayin mutum wanda yake tunzura jama'a a yankin zirin gaza da sauran yankunan falasdinawa wajen aiwatar da ayyukan kisa akan yahudawa da kuma kai hare-hare a kansu a duk lokacin da falasdinawa suka samu fursayin hakan wanda isra'ila take bayyana shi a matsayin mutum mai matukar hadari a gare ta wannan mataki dai yana zuwa ne banda isra'ila ta gaza kawo ƙarshen abin da take kira matsalar tsaro a yankunan falasinawa da ta mamaye tun daga shekara ta 1948 wanda hakan ya hada da sauran yankuna da suke gabar yammacin kogin jordan da kuma gabacin birnin Qudus har ma da yankin zirin Gaza wanda Isra'ila ta fice daga cikin shi tun shekarun da suka gabata. Vought Galen, minista mai kula da harkokin soja na Isra'ila, ya bayyana cewa isra'ila tana cikin matukar hadari kamar yadda ya bayyana cewa kuma haka rundunar sojin isra'ilan tana fuskantar makoma maras kyawu ya bayyana hakan ne a wata zantawa da ya da tashar talabijin ta isra'ila ta channel 12 inda ya bayyana cewa a halin yanzu rundunar sojin isra'ila tana da wasu shirye-shirye waɗanda take shirin aiwatar da su ko dai a bayyane ko kuma a cikin sirri wanda hakan ya zama wajibi matukar dai suna son wanzuwar isra'ila da kuma yahudawan sahiyuniya a cikin yankin palestinu da suka mame to sai dai masana da dama sun yi imanin cewa wannan siyasa da isra'ila take son aiwatarwa za ta yi hakan ne a daidai lokacin da take da masaniya sarai akan cewa matukar dai ta dawo da siyasar yin kisan gilla akan jagoran gwagwarmayar falasɗinawa da kuwa tabbas 'yan gwagwarmayar falasdinawa za su dawo da hare-haren ƙunar baƙin wake a cikin yankunan da isra'ila ta mame wanda hakan yana tattare da matuƙar haɗari ga yahudawan sahiyoniya da kuma al'amura na su da kuma sauran harkoki na tattalin arziki kai har ma da siyasa domin kuwa irin waɗannan matakai na mayar da martani ta hanyar kunar bakin wake da kan firgita yahudawa da kuma sanya su a cikin halin zaman zulumi da rashin tabbas a yankunan da suke musamman ma a matsugunai waɗanda suke kusa da garuruwan falasɗinawa wanda hakan yana yin mummunan tasiri ga makomar 'yan siyasa a isra'ila ba ga kuma martanan ba zai takaita kawai a cikin falasɗini ba a mahangar masanan domin ko a halin yanzu kawancen da ke akwai a tsakanin kungiyoyin gwagwarmaya na yankin ya zama wata dunkulalliyar gwagwarmaya wadda take fuskantar isra'ila kama daga yankunan palestinawan zuwa kasar labanan iraki yaman iran da kuma syria bayan haka kuma isra'il tana da cikakkiyar masaniya akan cewa makamai masu lizami waɗanda palestinawa 'yan gwagwarmaya suke amfani da su a lokutan baya wajen mayar da martani a halin yanzu suna da makamai waɗanda suka fi inganci wata kuma hare-haren da aka kai a lokutan baya-bayan nan sun tabbatar da hakan sannan kuma masanan suna ganin cewa isra'ila tana son ta aiwatar da wannan shiri ne a cikin sirri to amma kuma a cikin rashin sa'a wannan sirri ya bayyana har ta kai ga ya fito ga kafafen yada labarai na cikin gida na isra'ilan kuma ya zama labari a sauran manyan kafofi na yada labarai na duniya wanda ko alama hakan ba zai ma isra'ila daɗi ba kuma zai iya zama babban cikas wajen aiwatar da shirin nata sannan kuma masanin sun yi imanin cewa tunanin dawo da kisan gilla da isra'ila take yi a kan jagoran gugurmai falastinawa kokari ne na dawo da haibarta wadda ta zube a cikin gida da kuma idan duniya wanda kowa ya ga irin abubuwan da suke faruwa a cikin isra'ila na zanga-zanga da dubban ɗarurin yahudawa suke yi na la'antar gwamnatinsu da kuma jagororinsu na siyasa wanda shine karan farko da aka fara ganin irin wannan gagarumar matsala ta siyasa ta cikin gida a tsakanin yahudawan isra'ila sannan kuma masanan suna ganin cewa baya ga haka wannan wani kokari ne kuma na kawar da hankulan al'ummomin duniya da su kansu yahudawan a cikin gida dangane da matsalolin da suke faruwa na siyasa din da kuma matsaloli na zamantakewa waɗanda suka addabi yahudawan wanda hakan zai sanya a mayar da hankali a kan faɗan tsakanin isra'ila da falasɗinawa 'yan gwagwarmaya ta hanyar ayyukan tsokana musamman ma aiwatar da wannan siyasa ta kisan gilla a kan jagororin gwagwarmaya a ɗaya ɓangaren kuma hakan zai iya kawo ma isra'ila cikas a yankurinta na dawo da dangantakar tsakaninta da wasu daga cikin gwamnatocin larabawa waɗanda ba za su taɓa yin lalemar habin da yunkurinta na dawo da wannan siyasa ta aiwatar da kisan gilla a kan jagorin gwagwarmayar falasɗinawa ba to jama'a masu hawar lokacin da muke da shirin suke ma'anin zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni yau ta samu ne zama ga musulunci ta ira. Kai kuna tare da mamman sani daura cin wajen wanda ake kira da buge mana Erogan, ɗaya daga mamba na masu kira da sauraron radiyo na Afirka. To a yau za mu yi kira da dakarun gwamnatin Sudan da su da wannan dakaru na musamman wanda ake kira da rifat Sport Forces da su tsagaita wuta saboda halin da ake ciki ana kashe al'umma ba dare ba rana ya kamata a ci ce an tsagaita wuta an bi dukkanin dokoki wanda ya kamata muna fatan allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a mu na afirka ku tashi lafiya daga mai sauraron ku da kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta afirka na so ku bani dama zan ku albarkacin baki na? Eh, yau dai kira ne gare ni ga dukkan yan uwa musulmi a duk inda suke a faɗin duniya mu dage da yi wa mu addu'o'i na fatan alheri ubangiji allah ka mana zama zaman lafiya a kasashenmu kuma wannan tashi-tashen hankulan da muke ji nan da can nan da can ubangiji allah ka wani karshen su Allah ya ƙara haɗa kan musulmi a duk inda suke na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar ta zanguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram. allah muna kira ga shugabannin kasashen Afirka da ma na duniya gabaki da ya kamata a kai agaji ga kasar Sudan a yawan wannan rikice-rikicen da ake na kabilanci ya kamata a sasanta su a kawo karshen wannan rikice-rikicen da ake ana karkashe wanda ba su ji ba ba su gaji ba su gani ba Allah ya kawo da mu zaman lafiya Allah ya kawo na hadi da tola al'amara a kasashen mu na Afirka baki daya assalamu alaikum sashin Hausa na Iran murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram ina so ku bani dama yi tsokaci da kirarin da Prime Minister munin Nijar da yi akan tattalin arzikin Nijar ya haɓaka yadda na wasu kasashen Afirka to gaskiya muna horin ciki hakika kuma Allah ya kara haɓaka shi kuma amma gaskiya akwai sirrina a kaba dangance da rayuwar talakan Nijar ganin cewa talakan Nijar a koda yaushe wahala ce yake yi akan abin da zai ci ya sha ma kanshi amma kuma masu hannu da shuni na Nijar da ko hukumomin Nijar su kadai suke morewa arzikin Nijar ya kamata a rika sara ana duba bakin gatari domin wannan arziki na Nijar na 'yan Nijar ne ke ya kamata musamman ma kamar man fetur da muke shan shi da tsada ya kamata a dan sauƙaƙa domin talaka ya san ana yi kuma ya san ƙasar shi ta Nijar tana ƙara ci gaba akan tattalin arziki domin arzikin Nijar arziki ne na 'yan ƙasa ke ya kamata 'yan ƙasa su more shi nagode assalamu Assalamu alaikum Radio VOH Iran. Me muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar, ɗaya daga cikin mamba na kungiya ta masu kira da saurari ta Afirka. A yau na shigo shiri ina son ba da ra'ayina saman wannan kaso gumin dan ta'adda na ƙasar Mali wanda ya aje makamansa. To gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma muna ba da shawarwari duka wanda suke dauke da makamai kasashen mu na Sahel su diba su gani ba wanda za a sa kasashen su ci gaba in ba an aje makamai ba. Shi ta'addanci ko kuma mu ce ana kirarin ana cewa ana jihadi da sunan musulunci to gaskiya duka wanda ya san addinin musulunci cikin shi da wajen shi ya san da cewa cikin addinin musulunci babu ta'addancin da su a yanzu da suke ta'addanci suna kai hare-hare suna wani cewa jihadi kaga mutum ya kai hari kuma yana wani Allahu akubar ina ka samu Allahu akubar a cikin shari'a ta addinin musulunci wa'in ma jihadi ne za a yi banda kashe mata banda kashe yara banda ka cancana gawa to su yanzu an gama su ikirarin su jihadi ni abbasi ciko an marra kuma sannan sun kawo sunan addini sun samu kansu to muna kira da kasashen mu na Afirka su tashi tsaye musamman ma malaman mu wanda suka san eh, yadda Allah ya saba jihadi yadda manzon Allah ya bada sharaɗin jihadi su tashi sama al'umma yadda addinin musulunci ya shar'anta jihadi muku magana alkasim ne a gada su tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Iram sunana Kadora Diga gadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Hakika muna godiya da irin wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyin ra'ayoyinmu akan batutan da ke shi mana to a koriya. Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya ƙara danƙun zumunci kuma ina son ku bani dama na kira ga jan uwana matasa ina kira ga jan uwana matasa ya kamata mu dukufa dai wa ƙasashenmu addu'o'i da kuma mu kanmu Allah ya sa mu yi karɓaɓɓiya kuma Allah ya yanta mu cikinun bayin da aka yanta Allah ya sa mun yi karɓaɓɓiya ra'ayina ta kai shi jamfuriyar musuluncin iram sunana Kadora Diga ga Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio ta Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbali Bari Shugaban na fada mazajen daga yi mai Nishar da kare Tresere General na kwamiti na masu kira da shari na Afirka gaba daya. To, ni shugaban ƙasa na Alhaji Bazi Muhammadu ne ga shawara da zan bada. Tsadar rayuwa Nijar dai mun sani kayyau kowane ne talaka ya san tsadar rayuwa rayuwa amma mai kuɗi bai san tsarin rayuwa ba mai iko bai san tsarin rayuwa ba sai ta shahi talaka talaka dan nagode ni ga shawara ta a tashi gari ya waye yau a rage kuɗin mai za ka ga mamaki tsarin rayuwa nan zai zama kamar tarihi eh, muna kira ga shugaban ƙasa ya rage mana kuɗin mai yau gari ya waye a ce mai ya zai ta yana dala sittin ko dala saba'in to alhamdulillah ka tsarin rayuwa ta wuce sunana muhammadu dan bari shugaban na fara mazajen na daga Nyamai Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rado Iran ina muku fatan alkhairi a yau zan yi tsokaci na akan ƙasa ta jamhuriyar Nijar bisa dai yanzu gashi damuna kan karatu to muna roko ga allah subhanahu wa ta'ala da shugabanninmu ya kamata wurin bangaren taki na aikin da ake da shi ya kamata na wurin shugabanni su diba su gani a ce ana kawo taki na gwamnati to wannan shi ne ke sa manoma samun bakin dan gwalgwadon abin da suka tanada don ba za mu iya al'amari duka na allah subhanahu wa ta'ala ne yanzu dai kun gabara irin wadda aka sai taki taki bara an saye shi har jaka talatin da wasu 'yan kai to ya kamata shugabanninmu a musamman shugaban ƙasar bazo muhammadu mai albarka muna kira gare shi ko kuma makusantan shi waɗanda suke sauraron mu to ya kamata a yi ma gonawa tanadin takin da za a saida mai ruhusa na gwamnati inda dai an kawo bayanin cewa dan Nijar ci da dan Nijar to mu kuma ta wannan hanya ce idan ana samun taki mai sauki to in Allah subhanahu ya saka wanda ruwan sa masu albarka to nan ne talaka zai samu abin da zai ce sha Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau kai tsaye korafi na zai je ko kuma in ce tsokaci na zai je ne kai tsaye akan abin da yake faruwa tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. Majalisar ɗinki duniya a matsayin ki na mai shiga tsakani ko kuma in ce a matsayin ki na tsaka-tsakiya a tsakanin kasashen duniya ko kuma a matsayin ki na mai faɗa a tsakanin kasashen duniya ya kamata ka yi adalci domin gaskiya abin da da isra'ila take wa falasɗinawa abin ya wuce wuri dan da a ce wata ƙasa ce take wa wata irin wannan da ba wannan labari ake muna gani yadda an ka ɗauki yakin rasha da ukraine an ka kururuta shi duniya ta ji shi wannan abin da yake faruwa tsakanin rasha da ukraine bai kai abin da isra'ila take wa falasɗina majalisar ɗinkin duniya ya kamata ki sanya baki a kawo ƙarshen wannan abu da fatan kiran mu zai kai ga inda ya kamata ya je mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima assalamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon Janhoriyar Musulunci na Iran ina muku sallama da fatan alkhairi. Da farko ina mai gabatar da kaina Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara, Gusau Lokal gammen Magami a tarayyar Najeriya, kuma Vice Chairman na masu kira da sauraro na Radio Africa. Ina so ku bani dama kamar yadda kuka saba, domin na yi amfani da wannan dama na yi kira zuwa ga zababben gwamnan jihar Zamfara, wato Dr. Dauda Lawar dare gamjin gusau a bisa wannan nasara da ya samu na cin zaben jihar zamfara mai girma gwamna ina ƙara kira a gare ka a bisa wannan nasara da allah ya baka to ko ƙalubale iri-iri wanda za ka fuskanta a cikin jihar mata zamfara babban abin da yake damu al'ummar jihar zamfara shine harkar security mana roƙon allah ubangiji idan ya baka wannan dama ta hau wannan kujera ya kamata ka diba harkar security sosai ka ɗauki mataki yanda al'ummar jihar zamfara yara za su samu walwala da kwanciyar hankali su yi noma lafiya muna ƙara kira a gare ka mai girma gwamna ka diba harkar ilimi da harkar lafiya allah ya baka yi ma ikon yi ma al'ummar jihar zamfara adalci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara a gusau lokal gannan magani a tarayyar najeriya kuma bayas ciyaman na masu kira sauraron rediyo afirka To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya tunzu kuma sai shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata da ma ayoyi na alkur'ani da hadisai domin shiryarwa akan wani abu wanda muka rike shi ya zama mana guziri to lallai in Allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi wannan hanya da muka kama ta haɗuwa da Allah wato hanya mu ta koma zuwa gare shi wannan abun da muka yi riko to zai zama mana guziri a ranar kiyama to har yau muna bayani ne akan al'amura da suka shafi ilimi kuma kamar yadda muka sani ne allah subhanahu ta'ala mun kawo bayanai da dama daga alkur'ani daga hadisai da ainihin yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma tashi wajen neman sa, to a cikin wani bahasi yau da zamu so da shi shine dangane da mutumin da ya yi karatun ga ilimin ya same shi amma kuma wasu lokuta sai ya dinga rufe ilimin ya ɓoye shi ya dinga ƙi bayyana shi to shi akwai wasu matsayi da ainihin yake da shi dangane da rashin riko da guziri mai muhimmanci da ya sarayar da wannan to shi ma za mu gani a cikin maganganu musamman za mu fara da ayoyin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara aya ta 159 yana cewa bismillahir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga bayanai wanda suke fitattu bayyana abubuwan da suke gasu nan fitattu ne a fili suke walhuda da kuma shirya min ba'ad ma bayyana huluna. bayan mun bayyana su ga mutane fil kitabi a cikin littafi waɗanda suke ɓoyewa abubuwa ne bayyananu ba wai ɓoyayyu ba Allah ya bayanin su sannan shirya ce ga ta nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta ga al'umma a cikin littafinsa mai tsarki to waɗannan waɗanda suke ɓoyewa ba sa bayyana wa mutane yadda abin yake Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala da kansa yana la'antar su sannan kuma duk mai son yayi la'ana ma yana la'anta irin waɗannan mutanen wannan abu ne mai muhimmanci dangane da fahimtar wannan ayan alladina yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ɓoye ilimi ba wani abu ne fa wanda yake mai sauƙi ga wanda yake da ilimin ba kuma ilimin nan koya kake da shi ka san abu amma kana ɓoyewa ka ƙi bayyana shi yadda Allah ta'ala yake so mutane su fahimce shi gashi kowaye ma yana shafa zai ce a ah, ai wannan abu kaza ake nufi amma kai sai ka zo ka yi wani tawilin ka ka shigo da wasu abubuwan da ba haka ba to shine ake nufi haka ma a dai su cikin suratul bakara din aya ta 174 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa na bihi thamanan qalila sannan da shi ne suke sayan wani ɗan tumuni ƙanƙani to Allah ta'ala yake cewa ula'ika ma ya akulu na fi butunihim illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikunansu illa wuta to haka wannan ma aya ɗin ci gaba da waccan aya da muka karanto duk kuma a suratul bakara na nuna irin mummunan ƙarshen da wanda yake ɓoye ilimi zai iya samu a rayuwarsa to ka gani mutanen da suke yaktumuna ma anzalallahu Allah ta'ala yake cewa can ma waccan aya na muka shi ma yaktumuna ma anzalna min albayyinat to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke nuna ashe mutum idan Allah ya baka ilimi kana ganin cewa kai malami ne ka san komai sai ka zo kana ɓoye waɗansu abubuwan daga shi dai an tambaye ka abu kaza me Allah yake so ya ci mana dangane da abu kaza ka san cewa ga abin da Allah yake nufi amma sai ka ɓoye shi ka ɓoye shi saboda menene saboda dan wani abu da kake samu la'alla mahukunta su azzalumai ne su suna so su yi wasu zaluncinsu su akan al'umma al'ummar musulmai din nan sai aka kawo aya wannan ayan ka tabbatar cewa suka ne ga mahukuntan nan wani abu ne wanda ayan ta Allah take nuna cewa kada a yi wannan abun Allah baya son wannan abun sai aka ce akarmakallahu akwai dan wani tumuni da za mu bayar da Allah a yi wa mutane bayani kada su fahimci kaza din nan su fahimci akasin wannan abun domin a dai zauna lafiya mu abin da muke so a dai zauna lafiya watakila in sun fahimci abin cewa Allah baya son sa mu kuma abin da Allah baya so din nan muke yi to mu watakila hukumar mu tana cikin matsala mu kanmu muna cikin matsala saboda haka a dan yanda za a dan rurrufe ta yanda da an dan rurrufe din nan za su iya kasancewa sun fahimci wani abu daban bayan da ayan take ba shi kuma ga katon gemunsa da dogon ainihin sharbi a hannu da sauransu sai ya zo ya shigo rediyo ne ko talabijin ne yana wani gyara murya yana cewa ƙala Allah subhanahu wa ta'ala sai ya dinga yin wani abu na tawili duk abin da zai bayyana in ya jawo ayoyin ubangiji akan wannan abin da aka ba shi kuɗi aka ce ya je kanikanci sai ya cancanja sai ya dinga shigo da wani abu kaza sai ka ga fassarar da ya yi da irin ma'anar da ya kawo ya jinkirta ayoyin da Allah ta'ala ya nufi a hakan saboda kurin ya an masa alkawarin za a ba shi wasu abubuwa na duniya to irinsu ne waɗanda suke ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ga mutane abin da Allah ya saukar domin a bayyana su ga mutane to irin ne Allah ta'ala yake ba mu labarin su a waccan ayan ya ce ya la'anci irin su haka kuma duk wani mai son yi la'ana to ya la'anci irin waɗannan haka kuma a wannan ayan shi ma aya ta 174 suratul baqara ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wannan kuɗin da suka karba wannan dukiyar da suka karba suka jinkirta ayoyin Allah suka ɓoye hakikanin ma'anar ta ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala to kar su ɗauka wannan abin da suke ci suna cin wani abu ne na al'amura na duniyan nan in kaza suka ci in rago ne aka yanka musu suka ci idan shanu aka siyo aka yanyanka musu aka musu farfesu aka soya musu suka ci to Allah yake cewa ma ya aka nuna fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikunan su ta wannan kuɗin ne da aka ba su na ɓoye ayoyin Allah ta'ala ma'anar ayoyin Allah suka ɓoye to ba abin da suke ci ba naman sa suka ci ba ba kaza suka ci ba a'a illa nar Allah yake cewa wuta suka ci a cikunansu wannan wutar kuma tabbas wutar ce suke ci ba ko za su tabbatar haka ba sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo daukan rayukansu ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya fito da su daga kabarurukansu ko kuma sun shiga cikin kabarurukan nan ne za su tabbata ashe wutan ne suke cinta saboda haka wannan shine lokacin tajassumul a'mal lokacin da ayyukan mutum za su zama a fili ga su sun fito to muna koma da wani hadisi duk da cewa an ce lokaci ya karanto akwai a hadisi shi ma da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa katimul ilma ya la'anuhu kullu shay'in wanda yake ɓoye ilimi komai da komai yana la'antarsa hatta hutu fil bahri yake cewa hatta wato kifi a cikin kogi tsayir fis sama da kuma tsuntsuma da yake sama yana yawo a sama yace to ko waɗannan ma suna la'antar duk mutumin da yake ɓoye ilimi wannan hadisi hadisi ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ya zo a cikin littafin kanzul umal wato kenan za mu iya samun wannan hadisi a cikin wannan littafi akwai kuma hadisi da shi ma da ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya zo a cikin biharul anwar ike cewa innama ma ayyuma rajulin atahu Allah ilman duk wani mutum da Allah subhanahu wata'ala ya shi ilimi mahu sai ya ɓoye wannan ilimin wa huwa wa huwa sai ya ɓoye ilimin wa huwa alamuhu bayan ya san ilimin amma sai ya ɓoye shi rasulullah ke fa yake wannan magana fa duk mutumin da Allah ya bashi ilimi fakatan mahu sai ya boye ilimin wa ya alamu bayan ya san ya san abun aka ce aka rama kallawa abu kaza ake son kai mana bayani akan kaza da kaza sai ya ga in ya faɗi yadda abun yake watakila abun da yake samu na duniya zai saraya ko kuma wani abu nasa ko zai taba wani abu na danginsa ko wani abu na ainihin mutuncinsa da sauransu sai ya ɓoye ilimin sai yake cewa laƙiyallah azza wa jalla yawmal qiyama muljaman bil jami min narin yake cewa to zai je ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alƙiyama an sanya masa linzami daga cikin linzaman wuta inna allahi wa inna raji'un masu ɓoye ilimi kenan to Allah ubangiji ya kiyashe mu da ɓoye ilimi za mu tsaya a nan saboda lokaci sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi a kan muhimman lambara da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma su daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da dangantaka da afirka gane da batutuwa na tattalin arziki ko siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu a yau ma shirin namu da yadda allah zai yi dubi ne dangane da halin da ake ciki a kasar sudan inda rundunar sojan kasar ta sanar da tsage ta buɗe wuta na tsawon kwanaki uku domin bayar da dama ga mutanen kasar su gudanar da hidimomin karamar sallah da kuma gudanar da ayyukan agaji a faɗin ƙasar wani da shine abin da shirin zai dubi a kansa da masu bututuwan gwargwadon yadda lokaci ya ba mu hali da fatan masu za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. wannan juma'ar ce babban kwamandan dakarun sojan kasar sudan kuma shugaban majalisar tafiyar da mulkin kasa na kasar sudan din wato janar abdulfatta burhan ya sanar da cewa sun tsagaita buɗe wuta na tsawon kwanaki uku domin bayar da dama ga al'ummar kasar su gudanar da bukukuwan idin karamar sallah sannan kuma a samu damar da gudanar da ayyukan agaji da jin kai a wasu sassan kasar da ake buƙatar hakan wannan sanarwa dai tana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin kasar da kuma da karan rsf karkashin jagorancin hamidati suke ci gaba da gwabza yaƙi da nufin kwace iko da kasar kowannensu to sai daidai da wannan sanarwa da rundunar sojin kasar da kuma babban kwamandanta janar abdulfatta burhanu suka bayar an ji kara harbe-harbe na bindigogi a wasu unguwanni a cikin birnin hartum da kuma yankin umdurman sannan kuma wasu daga cikin masu gudanar da ayyukan jin kai sun ce sun gagara shiga wasu yankunan saboda tsoron abin da ka iya kai komowa saboda harbe-harben da ake ji sanarwar dakatar da buɗe wutar dai tana zowa ne sakamakon matsan lamba da dukkanin bangaren suke fuskanta daga bangarori na kasa da ƙasa kafin wannan lokacin da sakataren harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya fitar da wata sanarwa wadda a ciki yake cewa yana gargaɗin dukkanin bangarorin yakin na kasar sudan da suka hada da bangaren rundunar sojan ƙasar da kuma dakarun rsf da su koma kan teburin tattaunawa kuma su amince da tsage ta buɗe wuta akalla a lokutan da ake gudanar da bukukuwan idi na tsawon kwanaki uku sannan kuma ya buƙaci dukkanin bangarorin da su aiki da dakatar da buɗe wuta ɗin wanda bayan 'yan sa'o'i da wannan sanarwa ne ban kwamandan dakarun sojan sudan din ya sanar da tsage ta buɗe wuta na tsawon kwanaki uku domin bayar da dama ga al'ummar kasar sudan su gudanar da bukukuwan idi baga kuma a nasa bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana damarsa matuƙa dangane da mawuyacin halin da ake ciki inda ya ce ya tuntuɓi dukkanin bangarorin kuma yana ci gaba da tuntuɓar su domin tabbatar da cewa an gudanar da abubuwan da suka dace domin samar da hanyar tsage ta buɗe wuta ta dindindin da kuma komawa kan teburin tattaunawa da lalubo hanyoyi na sulhu da fahimtar juna a tsakanin dukkanin bangon da ke rikici da juna a kasar ta sudan baya ga kuma antonio guterres ya bayyana cewa ci gaba da rikici a kasar sudan zai kara sanya kasar a cikin wani mawuyacin hali da da talakawa da marasa galihu ne za su fi kowa jin jiki kamar da kuma ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da yin dukkanin kokarinta da sauran bangarori na ƙasa da kasa domin tabbatar da cewa an dakatar da yaki a kasar sudan da kuma gudanar da aikan jin kai da kai taimako na gaggawa a yankunan da ake bukatar hakan a nasu bangaren kasashen larabawa musamman kasar algeria tana ci gaba da tuntubar dukkanin bangarorin kasashen larabawan da sauran bangarorin kasa da kasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya ɗin da kuma ƙungiyar tarayyar afirka domin tabbatar da cewa an haɗa karfi da karfe wuri guda domin tankara abin da yake faruwa a ƙasar ta sudan da kuma tilasta dakatar da yaƙi da kuma taimaka ma al'ummar ƙasar da kuma tsamo ƙasar daga cikin rikicin siyasa wanda ta fada tun kafin wannan lokacin da bayan fara faɗan babban kwamandan dakarun sojan kasar ta sudan kuma shugaban majalisar shugabancin ƙasar sudan din wato janar abdul fattah al ya bayyana cewa babu wani batun tattaunawa ko kuma sulhu da waɗanda ya kira 'yan tawaye domin kuwa ya bayyana kungiyar ta rsf da cewa ta saba wa dukkanin ka'idoji da kuma yin gaban kanta wajen ɗaukar doka a hannunta sannan kuma ya bayyana cewa rundunar sojan kasar sudan runduna ce halastaciya kamar yadda dukkanin sojoji na kasashen duniya suke a kowace ƙasa da haka suna da haƙƙin su yi amfani da ƙarfinsu domin tabbatar da doka da kuma kare ƙasa da al'ummata abdul ya bayyana cewa babu batun haɗe dakarun rsf da rundunar sojan ƙasar sudan domin kuwa abin da suka yi a halin yanzu ya tabbatar da manufarsu da kuma kwada sun shiga a cikin rundunar sojan ƙasar ta sudan abin da zai faru a nan gaba sai ya fi hakan muni. sannan kuma ya jaddada cewa zai ci gaba da yin aiki tare da dukkanin bangarori na kasa da kasa da sauran shugabanni na yankin afirka domin tabbatar da cewa sun tallafa wa ƙasar sudan domin dawo da doka da oda da kuma yunkurin da yake da shi na mayar da mulki ga hannun farar hula ƙungiyar likitocin ƙasar sudan ta fitar da sanarwa wadda take cewa ya zuwa wannan lahadi fiye da mutane 400 ne suka rasa rayukansu a sassa daban-daban na kasar sakamakon rikicin da yake faruwa bisa ga kididdigar da suka iya samu kamar kuma suka tabbatar da cewa fiye da mutane dubu hudu ne suka samu munanan raunuka wanda wasu su suna cikin mawuyacin hali yadda kuma wasu daga cikin su ake kula da su a wasu asibitocin sannan kuma kungiyar likitocin ta sudan ta bayyana cewa yanzu haka akwai asibitoci fiye da goma sha shida waɗanda suka fita daga aiki baki ɗaya kuma ba za su iya karɓar marasa lafiya ba saboda likitocin da suke asibitin da dukkanin ma'aikatan jinya da kuma ma'aikatan kiwon lafiya sun tsere domin neman kubutar da rayuwarsu daga yakin da ake yi sannan kuma kungiyar likitocin kasar ta sudan ta yi gargadin cewa idan wannan halin ya ci gaba to akwai yiwuwar adadin mutanen da suka rasa rayukan su ya ci gaba da karuwa kasantuwar cewa akwai mutane da dama da suka samu raunuka da suke buƙatar kulawa ta musamman wanda kuma yanayin da ake ciki ba zai iya bayar da damar ci gaba da kula da su yadda ya kamata ba da dama daga cikin masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai sun yi imanin cewa abin da yake faruwa a ƙasar sudan abu ne wanda yake da matukar haɗari ta fuskacin siyasa ga makomar ƙasar hata ma da tattalin arzikinta balantana wa uba lamari da ya shafi zamantakewarta kasantuwar cewa abin da yake faruwa yana da alaka ne da ɓangarori biyu da suke da karfi a bangaren yammaci da kuma arewacin sudan din wanda hakan ka iya kaiwa ga raba ƙasar ta sudan a nan gaba matukar dai ba iya kawo ƙarshen lamarin a cikin gaggawa ba da kuma samar da hanya wadda dukkanin bangarorin siyasa da na al'umma za su nutsu da ita wajen tafiyar da mulki wanda zai hada dukkanin bangarori na al'ummar kasar ta sudan wanda kuma yanayin da ake ce a kasar ta sudan a halin yanzu yana nuna da cewa abu ne mai matukar wahala a iya tabbatar da haɗin kai wanda zai ba da dama samar da hanya ta siyasa wadda za ta hada dukkanin bangaren kasar al'ummar sudan a halin yanzu to jama'a masu hawar lokacin da muke da shi da riske ma'anan za mu ja da zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin amudurin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da kamar lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Rahotanni daga Sudan na cewa kasashen waje da dama sun kwashe mutanen su daga ƙasar. kasashen da suka hada da amurka birtaniya faransa jamus saudiya kawo yanzu duk sun ɗibi 'yan kasashen su a kasar ta sudan a daidai lokacin da rikicin kasar ke kara kamari shugaba joe biden na amurka ya ce sojin amurkar sun kwashe jami'an kasar da kuma iyalansu daga sudan din birtaniya ita ma ta sanar da kwashe jami'an diplomasiyanta da iyalansu daga kasar ta sudan a cikin wani yanayi na gaggawa da matsi kamar yadda firaministan kasar rishi sunak ya tabbatar ana ta bangare ma'aikatar harkokin wajen kasar faransa ta sanar da cewa ta fara kwashe 'yan kasarta daga sudan tare da sauran jami'anta na diplomasiya waɗanda rikicin da ke gudana a kasar tsakanin sojoji da kuma dakarun rsf ya rutsa da su jamus ta sanar da kwashe 'yan kasarta da jami'an diplomasiyanta kamar da ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a shafin ta na twitter har yanzu dai ba tabbas ko kuma wata alama daga bangarorin da ke rikici a kasar ta sudan na mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da suka yi alkawari a cewar bayanai kawo yanzu dai alkalman wucin gadi da hukumar lafiya ta duniya ta fitar suna cewa sama da mutane 400 ne suka rasa rayukansu kana wasu sama da 3,500 suka jikata a rikicin da barke a kasar tun ranar 15 ga watan nan kasar rasha ta yi da kakkausan lafazi da matakin amurka na hana 'yan jaridan ta da ke rakiyar ministan harkokin wajen kasar da ke shirin zuwa birnin new york takardar visa ta shiga amurkar ministan harkokin wajen rashar sergei lavrov ya danganta matakin na amurka da wauta da abin da ya ce rasha ba za ta taɓa mantawa da shi ba kuma ba za ta yafe ba to da za mu karkare sai idan allah mai kowa da komai ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryarsa daga farkon shirin har zuwa sa musamman ma hassan barka wanda ya gabatar da labaran duniya ne abdullahi salo ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya